Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce wasu matasa goma sha uku da ta kama take tsare da su tana musu tambayoyi ne kan yanayin matsalar tsaro. A makon jiya ne rundunar 'yan sandan jihar Filato ta cafke wasu matasa goma sha uku a wani kogon dutse a yankin Down Base da ke karamar hukumar Jas ta Arewa. A wata sanarwa daga jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ta ce kogon dutsen da ta cafke matasan wuri ne da matasa ke gudanar da ayyukan asiri, shaye-shaye da sauran ayyukan da ba su kamata ba. To sai dai matasan sun karyata zargin da ake musu inda suka ce sun je wurin ne don atisayen hawan dutse. Yankin na Down Base da ke bayan garin Jos na fama da matsalar tsaro da ya hada da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Madam Christiana Jankam da ke zaune a yankin ta ce a kowane mako sai an yi garkuwa da mutane biyu zuwa uku. Wurin da muke zama yana kewaye ne da duwatsu. Hmm. Su wa'annan masu kidnapping ɗin ko kuma masu zuwa ɗauke-ɗauke sace-sacen mutane sukan mora wannan duwatsu in suka saci mutane sai su tsallaka ta wurin su gudu kuma babu ma 'yan tsaro a ta wannan wurin kowane sati mutum biyu ma ko uku ma sai kaji an ɗauki a wannan wurin to a cikin kwanakin na an kama waɗansu yara wanda da su jami'an tsaro suna tuhumar su zai yiwuwa akwai hannun mutanen cikin gida wato ba wai necessary yaran anguwa ba amma akwai wanda suka san yadda yanayin zaman wurin yake gaskiya muna ganin ya kamata a kawo presence na jami'an tsaro sosai wannan wurin kuma ban da haka don ɗaya daga cikin wanda aka ɗauke shi an taɓa ɗaukan shi da yanzu ma kamar na biyu ne ya ce an sake kai shi wurin da da an kai shi ne sam wuri ne kuma za ka ga mutane suna wuce a makaman ba a damu a kula da me yake faruwa a wannan wurin ba ne. Hmm. Eh, so muna ganin in har jami'an tsaro sun sa idanu a wannan wurin watakila wannan abin zai dan kawo sauki. A sauran unguwannin birnin Jos da kewaye lamarin ayyukan asiri shaye-shaye yin garkuwa da mutane da ayyukan sara suka ya zama ruwan dare. Malam Yusuf Abdullahi Wase ya ce dole sai al'umma sun haɗa hannu da jami'an tsaro don samun mafita. A yawanci mutane daga unguwanni ya kamata idan sun ga alama za su iya sanar da jami'an tsaro, jami'an tsaron kuma ya zama za su iya rike sirri ba za su koma su faɗi ga wanda ya zo musu da labari. labarin ba to idan aka samu haɗin kai tsakanin mutanen unguwa da jami'an tsaro za a iya maganin duk wannan rashin ji na matasa garkuwa da mutane har ma da maganan sara suka da shaye-shaye a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan na jihar plateau ta ce za ta gurfanar da matasan goma sha uku da ta kama a gaban kuliya saboda matasan sun hau dutsen ne ba tare da sanin shugabannin al'umma na yankin ba zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya.